Jama'a salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya jima a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM da kuma wasu gidajen rediyo na FM din da suka hada da sarauniya da kuma niya FM Hamada rediyo amfani sai kuma shafinmu na Facebook Live. ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA kan masu gabatar muku. Maryam Bashir Bugaji. Safina so dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Juma'a 17 ga watan Maris na shekarar 2017 muna magana ne akan al'adu da harkokin nishadi da kuma zamantakewar yau da kullum. inda yau za mu ji ƙarshen tattaunawar da muka yi da marubuciyar littattafan hausan na hajiya bilkisu ahmad funtuwa inda muka tsaya a tambayar ta game da matakin ɗauka idan uba ya dage sai ya kai ɗa almajiranci. ko gurin sarki ce ta za a kalli ɗanki almajiranci ba zai yadda ba. Sun kan gare maza ta ke da jajirce ki neman mu ɗanki da kanki haƙƙi idan ya san za ki iya nema ki ba su Allah kika kai ƙara an kwato miki ɗan kyale don ki shiga ki ba dai kin haɗu ba to ki nema masa haƙƙi neman haƙƙin ki ni gaskiya namiji in ya matsa matsafi ya kai ina san ke in kika miki kika dage wallahi za ki ɓata ma ɗanki haƙƙin shi. To sai kuma tattaunawar kai tsaye da zamu yi da tauraruwar fina-finan Hausa mai jin harsuna a biyar kuma yanzu haka ta ka ziyara nan Amurka. waɗannan ne su ne kaɗan daga abubuwan da za mu ji a shirin yau da gobe don nishaɗar da ku a yau juma'a ku dai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa bari mu fara da jin ƙarshen tattaunawar da muka faro da shahararriyar marubuciyar littattafan hausan nan hajiya bilkisu ahmad funtuwa inda na tsaya a tambayar da na mata cewa magana almajirancin nan kamar jan hankali ne mm. zaki yi ga iyaye maza tunda mm. macen kamar ba ta da wani mm. iko kan da sai uba wata ba da sarran nata za a dauki dan gaban ta aje a kai shi almajirancin ba wani kira to zaki ga iyaye maza matan nan dai su ne nawa maza ne ba ruwa na da su saboda ba za ki ga masu ne kan da dama matan a gaskiya kin ga karanci ma ai matan ke yi yawanci ko to sai in ga ni dai in kin dajirce kina da abin yi gara ku rigima har kotu ku je akan a kai ki danki almajiranci mm. saboda da muke gani Allah sai ya tambaye cikin san wannan tabbas akwai hisabi mm. akwai mutuwa kin in kin yarda da wa'annan mm. ko kuma akwai ran tashi za ku tashi gaban ubangiji sai kin faɗi yadda kika yi ma wa'annan tsiya dole sai kin ba Allah wannan ha. amma na kai baki ba har kyauta ba to shi tunda ya kan gari ya ce ya kai su ke ki nemi hakkin ki mana ni na tabbata kika kai ƙara yadda yanzu sarakunan mu ma kawai suke taimaka mana hmm. kin gani ko hmm. gurin sarki ta ta za a kai miki danki almajiranci ba zai yadda ba ba zai yadda ba sun kan gare hmm. maza ko ke ki jajirce ki neman mu ɗanki da kanki haifi idan ya san za ki iya nema ki ba su Allah kika kai kara a kwatan miki ɗan ƙyale don ki shugaba ki ba dai kin haji ɗan ba to ki neman masa haƙƙi neman hakkin ki ni gaskiya namiji in ya matsa su ya kai ina san ke in kika miki kika dage wallahi za ki kwatar ma danki hakkin shi mm. kai ga shi na ko ina ga hukumomi na ga mm. abin nan nan da za ake kwatar hakkin dan adam dan me za ki kyale mm. a kai miki danki ga halaka kwanaki sarki yayi magana a hana marasa karfi auren mace fiye da daya menene ra'ayinki ga wannan wallahi sarki yayi daidai haka kawai bai da abun baki ya kulla da kyar dubu biyar ba ta kai sadaki bai baki wani gina takarai da an sawa ki je gidan shi ya kin fasan ba ma ko sabulun wanka da ta da ta ba ba mm. a cewa dole sai an je an kaga wannan aure duk duk kawai ya tara mata gidan ya gama a kamar a banza mata suke ko mm. sai ya kaga shi sai ya kara wannan aure ne dani bai da abin da zai baki haka Allah ya ce hmm? ai da tun da aka turke ka za a daura auren sai ka ba da muhalli abinci ko Hmm? Mm. to wa duk ba wannan wai sai kawai ki je ki ba da kanki don kina son kawai ki kin yi aure kwarai gani sarki yayi daidai wallahi sarki yayi daidai in ba sarki sun jajirce sun fito da wannan tashin abubuwan ba a fili ba za a canza ba to hajji bilki daga irin haka hmm? bilki hmm. daga karshe wace shawara zaki bayar da ga matasa gaba daya su fito su fito su san yancin su san hakkin kansu ka san kai ma mutum ne ka san kai mutum ne wadda duk Allah ya ba fasaha ya fito ta yi ma kan taimaki wasu kamar yaran mu yanzu nan da gaskiya in ka je wajen kafin toki masu gyaran wuta masu gini za ki gyara ne duk matasa yan talatin zuwa ƙasa hmm. abin na birge ni hmm. in dai suka zama aiki ina sa ma yara albarka hmm. saboda za ki ga sun dage sun iya aiki kuma suna yi inda na na'in to ko sun samu taimako ko ba samu ba yaran da ban sha'awa to wannan abubuwan da suke da Allah ka su gida gwamnati a dai ilimin in an yi ilimin kuma a nemi sana'a a yi sai ki dage a cikin gida ki naki shi kuma ya fita ya nemo in ginin nan ya biyo na tabbata zai da muku da dubu ɗaya hmm. ko da lebura ne zai da muku da dubu daya ko wannan duk dai wannan rashin da ake cewa muna fama da shi dubu ɗaya na za ku ɗan kokon da a dai rana za ta iya ciyar da hmm. za ku iya kuma hama ku ɗan sai ku aje wani abu ke kuma tun hmm. kawo naki ƙarshen shi bara ke ƙarshen kuna ɗan haɗa a dage ɗin a haka yaro kai ya raina sana'a ɗan gyaran mutanen sun ɗan iya matasan muna da kwakwalwa fa ɗan gyaran mutanen nan sun iya dan kafintan nan sun iya ginin nan su sa tiles din nan wallahi matashi ya nake karami kuma karambanin su yanzu yara suna sa su iya wa'alta abubuwa to ni ko da gwamnati ba su maki ba gwamnati kan ta jike mana abin da za ta iya ilimin mu da sauransu ko kuma ku dage kun karatun nan ku dan samu yan sana'a ke mace cikin gida ni ko kitso ne kike yi za ki aje wani abu hmm. ba za ku nema ba da ke har ko wajen iyayen ki ba ku je nema ba To da fatan mata da suka saurari wannan ba za su yi tsantsin bisa tsoro tsohu ba su tsoro ido su saurari abin da bilki ta ce su bi kuma masha eh, Allah eh, kamar yadda take magana eh, gaskiya maganar da ya ja hankali na a cikin tattaunawar da muka yi da ita din nan cewa ta yi mata su ne wanda ake son su waye su gane a mm. wayar da kansu rubuce rubucen ta ya ba da hankali kamata saboda duk yadda ka kai da yi mata cewa yi kaza yi kaza in har bata gane ba mm. ai akwai matsala kuma ka san mm, Usman ta tafanta ya hakuri Maryam ka san ta tafanta idan kana karanta ta tafanta mutum zai san me yake yi mm. shi ba wai na soyayya bane ah, kai dole ka san wani abu da za ka yi amfani da shi gaskiya bai tana da baiwa ko mu da bayan mata ba mun ka karanta muna sakandare gaskiya kai yadda suke tsara <laughs> labaran da komai eh. gaskiya masha Allah dai matar eh. me nake ma ce maka eh, Usman nace ita ka mm. ganta bahaushiya mm. irin menene kuma me me fafutukar wayar da kan mata kuma duk ta yi shi din kuma tana da aurenta da gidanta da komai din nan wannan duk bai hana ba to kin ga kenan ko ta yaya ne mu maza muna da damar da zamu ba matayenmu dama ta inda muka ga suna da basira haka ne kan wallahi to haka yake sai yanzu dai kan mu ce anan zamu dakata Bilkisu Ahmad Funto muna godiya kwarai da ke samu lokacin tattaunawa tare da mu sannan kuma yanzu muna tare kai tsaye kamar yadda muka ce da wata jaruma ko kuma tauraruwar fina-finan Hausa da aka fi sani da Hadiza Ali wadda ake cewa Gabon wacce yanzu haka ta dan kawo ziyara na Amurka. Assalamu alaikum. Hello? Alo. Yay, hello, salamu alaikum. Anu alaikum salam, barka da safe. Yawwa. Eh, barka da zuwa wannan filin. Yawa, eh, barka dai. Kin ga da na iya faransanci sai in ce miki bonjo. Eh, a bonsuwa. <laughs> ne ko bonjo ne? Yawwa, sannu sannu ko. Yawa, to to Hadiza barka da warhaka. Barka dai alhamdulillah. To Madalla da farko ah, za mu so mu ji me ya kawo ki Amurka da farko. Eh to um, farko dai abubuwa uh, abu guda ɗaya da ya kawo ni na zo wani uh, program ko in ce meeting da waɗansu mutane mm. on da uh, wani uh, talla ne mm. na kamar atamfa na mm. namu na gida mm. da suna so su yi promoting ɗin wannan brand ɗin a samu dai mutane su san cewa a nan ma suna siyar da shi a can gida ma mm. suna siyar da shi eh na gani to mun so mu ritsa ki eh. a nan a studio kai tsaye a ce ga mu ga ki kuri kiri da mm. kiri wai ganin menene kura kozo ne muka yanzu mm. daga nesa nesa to yanzu tunda ta waya muna tare kina kuma nan a wani garin muna wani gari to da farko a takaice tunda an riga an sani ba nan nake son mu nufa ba to amma wace ce Hadiza Gabon eh to yadda nake cewa kullum duk da dai haka ka faɗa ma yanzu ka mm. bada amsa kullum abu ɗaya ne ake mm. <laughs> za ka bada abin da hadiza gabon dai haifaffiyar ƙasar gabon ne shi mm. yasa aka samun hadiza gabon amma asalin suna na hadiza aliyu and uh, an haife ni a ƙasar gabon a can na karatu in 2007 shekara 2007 uh, na dawo gida najeriya wanda ta gida najeriya saboda mahaifiyata 'yan Najeriya ce mm. kuma sai na dawo gida. Mm. Sannan in 2009, tara mm. na fa na shiga industry na Kannywood and up to now yes. Uh, har yanzu kuma ina ciki. Eh to amma uh, lokacin na san uh, shekarar da na fara ganin ki a duniya kuma muka yi magana <laughs> na hausar ke fasiya hankali kanta a sama yake kafata a sama kanta a kasa ya haka yi hausar ta dawo ta dira. eh to ka san ka da idan ka sa abu a rai kuma ka ce kana so ka koyi abu to dole sai ka yi kokari ka dinga mm. ka dinga kokari ka koyi abin mm. kuma ina so in iya hausa because ina son yi aiki da shi ina son yi acting kuma in ba da hausan ba ba za iya ku iya fahimtar juna ba <laughs> kuma kila dai har da karin eh. zama ma da hausawan tunda kina mm. cikin su kina zaune da su kuma kullum idan an baka script zaka karanta kuma za ka koyi wani sabon za ka koyi wata sabon kalma da zai mm. zo ya taimaka maka. Eh, karanta su kamus ba eh. kina yi? Ki duba ki ga Hausa. Kina ta <laughs> karanta su kamus? <laughs> Eh, to, Hadiza bari mu shiga cikin harkar maganar fina-finai amma kafin mu shiga nan din abinda na fi son mutane su ji mm. shine ah, Maryam da Safinatu kin san kun san ce wata wannan Hadiza da kuke ji na san ah, ana faɗan tana yarika daban-daban. Yare nawa kike kake ji? <laughs> yarurruka ba yawa daga um, in ce fulatanci shi ne mm-hmm. nake ji 100% mm-hmm. sai hausa da nake kokarin mm-hmm. yi sai kuma um, turancin da muke dan tattabawa wanda ba a rasawa sai kuma um, sai kuma menene eh. fulatanci hausa da eh. nake muku magana eh. yanzu sai wani lokal yare ne a kasar gabon idan misali inda muka girma akwai wani yare so ana yawan yin yaren so mu kuma da muka tashi sai muna dan yin shi har kuma muka girma da shi bantu ne bantu ai asalin yan gabon din ne mm. eh, eh, kamar kina jin shi shi ma bantu it's a tribe Eh, oh, kabila ne. Eh, mm. Kabila ce. Kabila ne gaba. Ta mawace yare kenan. Ba yare ba ne mm. ba. Funu ne. Funu. Funu. To. Ya. Eh, to bayan funu kuma faransanci ba. Eh faransanci ana ji sosai. To yanzu kin san abin da kafin mu shiga maganar dan tambayoyi akan harkar fim da kila gidauniyar da kika dan kafa dan taimaka ma yara da makamanta irin wannan. Hadiza abu ɗaya nake so duk ki juya su da kila yarukan nan da kike ji. mutanen da suke sauraron mu kullum murya amurka shirye-shiryen murya amurka musamman kisa an ce sun su ne amma zan kai ya fito misali a ce har da su irin yau da gobe yau da gobe yau in za ki <laughs> gaya wa mutane mm. su kasance da murya amurka ko yaushe musamman shirin matasa na yau da gobe me za ki ce da ran faransa bari mu fara um okay soyez connecté avec euh, le programme Yau da Gobe a chaque jour euh, sur VOA Hausa. c'est le meilleur des programmes. To mun gode. To da turanci ba. Amma kasan kasan duk inda ake jin eh. ah, VOA din eh. ya fi shafan kamar ah, West Africa kuma West mm. Africa din inda Faransawa sun fi yawa. Eh. So you don't even need it in Hausa in, in English. Yes. To to to to to a bani shi a bani shi da yaren funu. <laughs> Ah anya. Allah ko kawai a gaya musu kila muna nan da wani dan funu yana saurare. <laughs> Next time da insha Allah. To mana fulful day. To fulatanci. <laughs> Okay, um nene biya ta ne vi fulful day. Okay, um dukkan ni on on joda wannan na program yau da gobe ngam program mai buri velugo bo hajiyo oh. e Hausa on. <laughs> Masha Allah. To yake ce an gode da Ke ke miyetti. mu ma muna dan jin sadda sadda kaɗan eh. <laughs> na dikka kam eh. wai ainihi kan ina gani yadda kika san an zuba ruwa baya gwagwa haka ne abin da kika faɗa gashi ka an ji kunya gashi kuma fulatantin ta can baya ko ina <laughs> a wurin to amma hadiza a cikin wa'annan yarukan da kike ji mi isa baki tunanin yin fim da wani yare ba ko kuma shiga wani harkar fim da wani yare a ciki sai hausa eh, ne ya ji hankalinki na yi wannan tunanin amma kuma ka san um, daga swahili a afirka misali sai hausa a mm. yarurkan da aka fi uh, magana sosai mm. amfani da shi mm. sosai kuma ni a tunani na inda baka tunani hausa ya je ya je wurin tunda har a gabon akwai hausawa a ko ina inda baka expecting zaka ji hausawa a wurin ne zaka je su Masha eh, Allah, ni ba ma san akwai Hausawa a gaban ba ma. Sosai, sosai suna da musamman anguwa musamman na wanda ake cewa Numbakele, mm. Hausawa ne zalla ne a wurin. Ibin mm, waɗanda ba Hausawa ba idan sun girma a wannan anguwar zaka ji sun tashi suna jin Hausa. Mm. Eh. Eh, to misali uh, Hadiza a wannan harka ta fim da kike yi. Uh, wani irin kalubale ne kika kalla matsayin ki musamman zaki ce aiki ba gaba ɗaya ba haushiya ba amma kin zo kin shiga cikin hausa kin yi dumu dumu misali wani irin kalubale ne kuma tana da farin jini shi ne ya eh, kalubale uh, dai da da fuskanta shine koyon harshen hmm. amma in ba haka ba dama ai ka san Najeriya ko in ce arewa gaba ɗaya Hausa Fulani ne hmm. so idan har zaka yi musu magana da Hausa in za su fahimce ka duk da dai wayansu za su yi maka dariya su ce ka hmm. wannan Hausa hausan naka dai hausan mm. na gida sai a hankali mm. amma da a hankali a hankali sai ka zo ka koyi yaran mm. and babu wani abin da ya bani wahala ko wani kalubale kawai harshe ne kafin na koya shine ya dan bani wahala eh. harshen eh. kenan to eh. misali akwai mutane zaki ga yawanci mata in suka shahara ko suka yi suna a duniya zaki ga ana yayan su ta wasu abubuwa da ya shafi abubuwan taimakawa ko yara ko mata yan uwansu ko ko maza ne wane irin abu ne mun ga kwana biyu a kafafen sada zumunta na intanet abubuwa suna ta yawo a kan cewa hadiza sai mu can da hotunan yan yara kanana sai mu ga ta basu littattafai a mene menene kika yi Ito eh, uh, foundation ɗin Hadiza Aliyu Gabon shine yake handling ɗin wa'annan abubuwa Uh, Abin da nake tunanin shine duk lokacin da kake sana'a na mutane na jama'a, mm. it's good ka, kamar yadda turawa suke cewa give it back to the society. Mm. saboda waɗannan mutane su suke kallon ka kuma su suke son ka su ne masu ƙaunar ka mm. idan ka samu bana tunanin cewa idan ka bada za ka rasa mm. because duk wanda yake badawa bai rasawa mm. and gani yanda mutum ya girma da yanda ka san situation ɗinmu a yanzu mm. idan har kana da shi na taimako the best solution is to help idan ka yi shi sai Allah ya tallafa maka and me yasa na taɓa ma specially yara ko wani abu saboda idan har yaro yana cikin farin ciki kuma yana samun so da kauna daga wani ko da ba shi ya haife shi ba yana tallafa mishi ne kuma baka san waye zaka taimakawa and waye zai zama gobe ya taimaka maka ba kuma duk abin da za ka yi ni a tunani na ka yi don Allah ka yi don sana'an da kake yi mm. an ka yi dan jama'a mm. saboda dan su dama ka ce wannan abin. Mm. Ya kika karba abin so zuwa yanzu da ina da ina kika taimakawa ko kuma yaran yan ina da ina kika eh, taimaka? Na yi eh, na Kano, na yi um, Abuja, na yi Kaduna, so biyu na yi Kano, na je wani special school a Kano. It's so wonderful kuma a kowane lokaci. Mm. Hadiza kamar abin da na fara gani naki na irin wannan abubuwan taimakon da kike yi da kuma eh. wata yarinya da ta fito social media wata yarinya ta ake ko mata eh rahama sunanta ko ban iya tana sunan eh, wata wadda ba ta da kafafuwa din na wadda ke cikin roba mm-hmm. daga baya kuma sai muka eh ina son in ce ya kika ji da kika ji rasuwarta wallahi ah, saboda kin gane ko ni da ban taba ganin ta ba eh Yes, abin wani abu a rayuwa bai taba taba ne kamar eh, rasuwar rahama ba eh. saboda mace ce wanda Allah ya wa halitta yanda ya mata eh. lokacin da na je na haɗu da ita sai da na yi kuka. And definitely za ka gode wa Allah ne. Da na kalle ta ina mata hawaye sai ta ce mini in daina mata hawaye because haka Allah ya so ya ganta mm. and she's okay alhamdulillah mm. tunda dai ma tana tana numfashi mm, kuma mm. takan iya yin komai i was like wannan ma kenan ta gode wa Allah ballantana and few days kafin ta rasu na ganta a Kano amma tun da magana ya kare tsakanina da ita ban iya yi mata magana ba sai na wuce and I, I was like why ban yi mata magana a wannan time din ba so sai dai in ce Allah ya gafarta mata but it wasn't easy <laughs> ai mm. Allah sarki to abin amu. to sannan uh, hadiza maganar fina-finai din nan da ake yi akwai uh, zaki ga cewa akwai fa hadarin kaji tsakanin ku da yan kallon ku ko kuma masu son fina-finan Hausa irin abin da Bahaushe yake cewa cin dankali ana ci ana kushe ana kushe yaya kike fama da wannan ko kuma menene kike da shi wanda kila zai iya eh. daidaita tunanin mutane akan ku um um ka san shi a rayuwa ba lallai kowa ya so ka ba and uh, ba lallai ka burge kowa ba but abu me abu ɗaya ne da kullum nake nake jin daɗi shine mu ɗan adam ne and we are not perfect hmm. kowa yana kuskure a rayuwa and kowa dan adam ne and dan adam ajizi ne Mm. idan har kana tunanin cewa um, wa'yansu ba sa ƙaunar ku suna kushe ku sai ka yi tunanin wancan site ɗin mutanen da suke kaunar ka mm. da suke son ka so sai mm. ka ga cewa wa'yanda suke son ka sun fi wa'yanda suke kushe ka sai ka gode wa Allah but alhamdulillahi ba kullum zaka fita a kushe ka ba ko kuma ba kullum zaka yi abu a kushe ka ba haka to, amma misali idan kun fita yanayin da kuke ganin mutane in suka karbe ku sai a ah, sannan wancan ce eh hadiza ce zo mi hoto wa wa sai su koma baya kun sai a ah, ai ba su rabata mana tarbiya wannan bai ci miki tuwa ƙwarya ko in za a yi eh, misali ki ce kai gafa abin da masu son nan namu suke faɗa shin producer ko director za ku iya yin kaza saboda mu gyara kaza kina wannan misali na'am irin kamar misali a ce za a yi wani fim misali wanda kuma kike eh. ganin cewa mutane za su iya zagin wannan fim din kamar yadda in suka zagi fim in fito fili sai ai kun bata tarbiya kina ba kuna ba producer da director shawarar ga abin da za su yi daidai ai um, kabara kaga aktin da kake gani ba wai halin mutum bane ba mm. kana kana kokari ne ka ɗauki um, ka yi ka isar da sako ne mm. and at times ba lallai ka fito mutumin kirki ko ko mutumin eh, banza ba mm. because kana kokari ne ka kai wani eh, ka aika wani sako ne so abinda nake cewa kullum idan yau za a ga mutum a um, a role mm. misali role din ba mai kyau ba ba lallai bane halin shi bane ba ba lallai bane ba and kuma kai da kake yi idan har ka karbi fim din zaka yi ka amince da rules din cikin mm. Mm. ko bad character ko good character ka yadda ne ka amince ka yi signing contract kuma za ka yi aiki mm. so left for you duk abin da ya bi baya kai a zuciyarka ka san kana yin aikin ka ne to hadiza inda za a ce za ki iya kuma baya zuwa lokacin da kike tasowa kina ji na hello, hello? Na? Eh, cewa inda za a ce za a iya baki damar ki koma baya mm. zuwa lokacin da kike tasowa me za ki yi daban. Wanda ba shi za ki eh. yanzu ba misali. Inda za a ce amma mai Khadija yarinya ta dawo kamar shekara mm. sha biyar me za ta iya yi <laughs> daban. Eh, eh to ka san before in shiga industry mm. abin da nake so na yi a rayuwa na yi karatun um, law, mm-hmm. law school na so in shiga in zama lauya. to kuma ga inda Allah ya kawo ni duk da ni mm. na fara karatun but ban gama ba mm. and uh, na shiga harkar film and mm. I think I'm fine I'm okay eh, wato ko da an sake koma ba zaki daukar amma Usman maganan masoya ko wani masu hushe to mu dai yanzu ga shi facebook live dinmu mm. gaskiya duk masoya eh, ne to alhamdulillah hadiza duk masoya ne har yanzu ba cewa. kuma kin san gaisuwa ce kala kala ga ta ana ta mm-hmm. miki da fulatanci da french da gaba duk ga su ana ta miki eh, gaisuwa eh, to yanzu bari in tambaye ki hadiza yawanci kamar yadda safina ta ce yawanci gashi daga facebook live dinmu mun gane cewa yawanci suna ta yi miki fatan alheri suna ta akwai alamar kenan fahimta tsakanin kila ke da masu kallon ki ko kuma yanayin alaka Shin rawar da kuke eh. takawa tana taimaka muku wurin farin jini ko a zage ku? Ko a matsayin ku na 'yan wasa? Ka san shi so ɗaya ne. Mm. Idan kuma mutum yana son ka, mm. ko menene za ka yi, mm. sai dai ya kira ka yi baka shawara misali. Amma da ka yi mai kyau da kakka yi mai kyau in mutum yana ƙaunar ka yana ƙaunar ka ne. so duk abin da za ka yi don ka burge mutum idan bai san ka ba za ka taɓa burge shi ba kuma ba zai taɓa san ka ba in ah, kuma ah. yau za ka yi duk abin da za ka yi in dai mara kyau ne idan yana kaunar ka yana kaunar ka ne sai eh. dai yayi maka addu'a duk inda yake Allah ne ya shirya ka ko hmm. kuma ya sa ka zama mutumin kirki eh ai sai kin koma kan wannan tambayar da ne muke ta farko yau wani ma dai in ce wasu kaman bata azumi dabi'un ku a matsayin ku na individual abin da ake kira mutum a kankin kansa yana eh. taimakawa wajen ya sa a zage ku ko kuma a yabe ku yana sawa ai Eh, ka bara mm. hali idan har za ka yi portray din eh, image ɗinka ka nuna cewa mm. eh kai ga yanda kake mm. na tabbatar mutane za su so ka dan abin da kake yi ne da halinka da kuma yadda kake kama kanka ko yadda kake duk yadda kake yi wani yana kallon ka idan baka tunani ana kallon ka ana kallon ka ne so ni a tunani na idan har ka zama wanda mutane suke kallo Mm. saboda mutane dubun jama'a suna wa'yansu matasa suna kwaikwayo daga halinka so you have to mm. have a good attitude so ka yi hali mai kyau mm, su koya yawa hali mai kyau saboda wani da yake kallon ka a matsayin uh, role model ɗin shi ya zama na kirki na gari To Hadiza yawanci yana da muhimmanci sosai duk ba wanda yake mutanen kina jin mu yawanci mutanen mu na gida ko Afirka ko sauran duniya idan mace na magana cewa ta yi nasara an samu nasara abin da yake zuwa zukatan mutane shine yaushe za ta tare iyali yaushe za ta yi <laughs> aure ya kike kallon magana aure da maganar harkar fim ɗinki. <laughs> Kamar aure nufi ne na Ubangiji. Eh. Kuma duk um, kafin a haife ka, Allah ya riga ya tsara maka komai na rayuwanka. Mm. So ba za ka iya kuma canza shi ba. Mm. Yanda aka yi yoka, mm. yanda abubuwan da za ka yi from the one har ranar da za ka koma wa Allah, an rubuta shi. but the only thing da mutum zai yi shine ya yi addu'a mm. kowa yana son aure mm. ni na sha interview idan an ce ko an kalle ka ce yi aure mm. ba za ka iya auren kanka ba ka bala idan har time ya zo dole fa sai yi ko kana so ko ba baka kuma aure ba kyau bane ba ilimi <laughs> ba ka lokaci eh. ne ina da ina da ina da cousins ina ina da uh, friends ina da muka taso tare Mm. wa'yansu daga cikinmu duk sun yi aure a times mamanmu sai ta ce Umi har yanzu baki yi aure ba wance ta haihu jiya wance ta yi aure mm. sai in ce mama lokaci ne mm. babu macin da zaka kai lokacin aure Ka ga har yanzu tana zaune ba ta yi aure ba because yanda aka haife ta ita ma tana so ta je ta haihu ta zama a ce mata matan wani but idan lokacin bai yi ba you can't force yourself ba za ka iya ba To kawai ni abin da nake cewa kullum duk wanda yake son ganin Hadiza ko ko duk wata mace mm. ta yi aure ta kai matsayin aure mm. ya yi mata addu'a. Mm. Saboda maybe bakin wanda zai yi addu'a bakin shi Allah sai ya karba mushi. Karba mana. A gurguje kafin Maryam ta miki tambaya ta shaf shaf in ji gayu. <laughs> Eh. Wannan taho wanda kika yi Amerika in kin koma Najeriya wani irin abu zaki dan tsikara a cikin fim? Um, gaskiya babu abin da zan tsikara a cikin fim eh eh, eh babu amma to wace gudunmawa zaki ba harkar um yadda dai dama kullum kana tunanin cewa sana'an da kake yi Allah ya ɗaukaka ka Allah ya mm. ɗaukaka ta mm. duk abin da ka samu sabo zaka kawo shi ko da a shawara ne ko a aikace mm. saboda maybe ka je ka kara ilimi a wani wuri ka dawo mm. ka ga wa'ansu abubuwan da suke sabo ne a wurin to mun gode hadiza iya nan za mu iya tsayawa saboda lokaci ba zai bar mu ba <laughs> to yanzu kan dole nan za mu dakata hadiza gabon kenan sai mu ce Allah mai da ke gida lafiya ko mun gode da kike magana da mu Usman ah, ka san eh. mako mai zuwa rana ce ta eh, ranar kasida kasida haka wato irin mm. rubutun zube na kasida da ake yi dinnan to suna iya gagaya mana wani abu da ya burge su ko wata kasidar wani ko fara rubutawa kan ma su rubuta su rubuta su aiko mana eh, ranar ilimi na kasida to mun gode sosai yanzu kan dole anan zamu tattara daga ni har ita Maryam Bashir Bagaji sai kuma da ta sada so dangi sai haka kuma Daniel Brown shine wanda ya bada umarnin shirin kamar yadda aka ji da ba injiniyan mu ne Ibrahim Jirmai ne ya hada mu da ku a shafin mu na Facebook live koyaushe ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa in Allah ya so za mu sake da ranar litinin don jin wasu sabbin jerin shirye-shiryen yanzu kan Usman Ahmad Kabara da nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa ni hutun karshen mako lafiya. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. Yau da gobe Amurka na kiran ku matasa. wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba